ne kace zan baka ashirin ne shafi a wuta to kana ga ita kenan ni ma ɗazu budura ta ta yi ta yi dini na bata wuza ta karɓi caji ba da zan yi haka na ba ta, ka ganin nan ni ma yanzu nan komai babu amma ka gaje ka tuba komai kawai to ga ya kai ba aska wannan talauci ina kana da malam matsa kana ga yanzu ma kana komai komai ma yayi calm down ma komai ma notin ma ƙasa ma ƙasa gaba ɗaya a rike mu ba kuɗi a haka tsakanin da Allah gaskiya abun fa ba labari ai yau din mariya Kaga wannan dari biyu aka sita mutum wannan iban kudin ya dare kwata ka ba labari ba ya kamata a ce kawai a miƙa ta eh ne son son ta ake yi sai da waya na mu je ko da kadiya wa mutum ai da kadiya ya san ka magana kana gani yana gida tsakanin da Allah na fada ma dan shagari ba garin kwaki ma ba yake ba garin kwaki eh? yanzu gwangwani ɗaya jaka shida jaka shida to ka ji ba wannan ciki nasa yanzu da Allah zai kawo wani dan kirkin yanzu mu tafi Abuja ina ga yanzu nan na ga na sai waya 1038 a rawun jakanin ka eh, mai jaka mutum dole ma mutum ai Wanda ka zai mega nasu labin nan gaba babu a banki babu a banka ne tsakani da Allah ya za a yi kenan wai ya za ya za mu rayu kuma ai kai mana asara ya za mu rayu yanzu da Allah ina ganin su esele esele esele Gayu yaya kuke? Ga my fans ba. Saurara kuna ji na? Kowa ya taba girjinsa ya ce all is well. All is well. is All is Sele sele. Sele sele. sha gaskiya. Mun sha Wannan ita ma sha aishin kenan. Mun sha Ka ga wani daga London? Mun sha ne wannan? A'a ah, ba A'a ah, hankali. Sele sele. Sele sele. Sele sele. Sele sele. Wani ya mun wannan. A buɗe mun shi ya mun shi. Sele sele. Sele sele. Eh, sele kai. kudi so? mu Sele sele. Sele sele. Sele sele. Wannan za ku iya manna ko a goshin ka kai niyya? A jikin waya? Ko kuma duk wani abu da kaga dama? Haka ne. Yawwa. Kowa a raba kowa. Sele sele. Sele sele. Yawwa kai. Na ba ku something? Are you sure? Yes. So wait for me. amma sai le we mu gaskiya kuɗi muke bukatu eh, kuɗi kuɗi kuɗi kuɗaɗa kuɗi sele sele to ku saurara in ba ku je ba ni shaɗi kuna ji ko wa ina ba kun san celebrity din baiwa bai da kyau mu diga yawo da kuɗaɗe a jiki za ku da hada saboda haka zai rubuta muku check me ce me kuma ce wani ake karba a banki na san shi yawa lokacin da shugaba samu muka da shi na ba shi hannu ibani kaga dan gari mun sama da miliyan talatin da tara, na tafi wannan kuɗin. to ku saurara idan na rubuta wannan gida ne za ku je wurin banki inda eh. ake jawo kuɗi eh. ni ga musu eh. za su tattara komai da na rubuta a baku a'a misali Sele-sele! Sele-sele! Yawa! ya Yawa!